Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar ka iya kama mu kai tsaye ta zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Lahadi 6 ga watan Agusta shekara ta 2017. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Aliyu Mustapha sakoto da sauran abokan aiki ke farce kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To Sarfi barka da wannan lokaci kasashen da ke da kujeru a majalisar ɗinkin wato kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya dukkansu sun jefa ƙura cewa sun yadda a ƙaƙaba koriya ta arewa su munanan matakai na horar da ita. babban kungiyar bunƙasa harkokin ciniki ta kasashen nahiyar latin amurka kuma ta dakata da venezuela domin venezuela din ta kori babban lauyarta sannan pakistan ta ce amurka karya take mata da take cewa wai tana ba da hurumi ana kai hari a kayan afghanistan kanin labaran kenan aka ji Ƙungiyoyin kare dimokuraɗiyya da ma abotan kare zaman lafiya na kira da aka yi zuciya nesa ga dukkan al'umman Najeriya kan furcin da ka iya kawo rabuwar kawuna. haka kuma za ku ji muna ɗauke da rahoto a jamhuriyar Nijar kuma ƙungiyoyin jam'iyyun adawa ne ke nuna rashin amincewarsu ga ƙin gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta jagoranci shirin dashen itatuwa a jihar Gombe domin yaƙi da kwararar hamada. Sai kuma jihar Oyo inda rundunar 'yan sandan ta gabatar da wasu 'yan fashi da makami ga manema labarai. Za mu kama kuma maimacin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo. amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To kafin ba ku labarai muna son fara ba ku hakuri tukuna ba ku ji kaɗe kaɗan da kuka saba ji muna kawo muku ban ka tarin injiniyoyin mu nan suna neman su gane abin da ya faru amma dai muna fatar kuna jima'a yanzu. To ga labarin baki ɗayansu. Ƙasashen da ke da kujeru a kan kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya su duk sun jefa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin ƙarfafa Koriya ta Arewa wasu sababbin matakai na tarnaƙi wanda za su ta yi asarar zunzurutun kuɗin shiga kamar dala miliyan dubu ɗaya kuɗin da aka ce tana amfani da su wajen gudanar da shirye-shiryenta na ƙera makaman nukiliya da kuma masu linzamai shi wannan yunkurin na majalisar ɗinkin duniya da martani ne da ya biyo bayan makamai masu linzami da koriya ta arewa ta cilla sama a ranakun uku da kuma 28 ga watan jiya na yuli wanda har ba su ya nuna cewa yanzu haka koriya ta arewa ta mallaki fasaha da za ta iya harba irin wannan makaman su kawo hannun amurka da kuma kusan dukkan kasashen nahiyar turai ma wannan matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka dai abin da yake nufi shine cewa koriya ta arewa kenan fa za ta rasa sulisi wato kashi ɗaya bisa uku na dukkan kuɗaɗen shigar da take samu daga hajar da take fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare wacce take samun dala miliyan dubu uku a kan sa kowace shekara To hali yanzu kuma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson wanda ya soma wani rangadi na kasashen nahiyar Asia ya samu ya gana da ministocin harkokin wajen kasashe uku na wannan nahiyar amma rarraba da juna haɗe da su kuma ministocin sun haɗa da na ƙasar mayamar da Japan da kuma Koriya ta Kudu. Da a kokarin da shi Tillerson yake na neman ganin an daɗa matsawa ita Koriya ta Arewa lamba ta yi abin da ake so ta yi. a lokacin ganawa da yau lahadi da takwaransa na koriya ta kudu kan kinwa su duka biyun sun jinjina majalisar ɗinkin duniya akan ƙudurin da ta ɗauka kan ita koriya ta arewa a ne dai dama aka shirya zai gana da ministocin harkokin wajen rasha da na china wato sergei lavrov da kuma wanyi babbar ƙungiyar bunƙasa harkokin ciniki da kasuwanci ta ƙasashen nahiyar latin amurka ta makosu ta dakatar da wakilcin ƙasar venezuela a ƙungiyar a sanadin matakin da sabon majalisar yi wa kundin tsarin mulkin venezuela din ta ɗauka na salama babban lauyar gabatar da sharawoyi ta wannan ƙasa luisa ortega a ƙarshen taron da jagabannin ƙasashen nahiyar suka kammala a can birnin sapolo na brazil ministan harkokin wajen ita brazil din alushio ferreira yake ga manema labarai cewa su fa sun gaji da ganin shirmin da ke faruwa a can ƙasa ta venezuela wanda ya hada da kashe-kashen mutane ba gaira ba dalili da kuma dan da hakokin su jama'a wannan ƙasa. ita wannan dakatarwar da aka wa venezuela dai ma ba wato ba a sa mata ranar ma da za ta kare ba kuma ma wannan ba shine karo na farko da aka taba dakatar da ita ba an taba dakatar da venezuela a can baya saboda ta kasa cika alkawarin da ta dauka kungiyar. a jiya asabar ne dai wannan sabon majalisar tsarin mulkin ta venezuela wacce aka ce akasarin wakilanta duk cika kuma goya bayan shugaban venezuela din ne nicolas maduro suka cire ita lauya din luis ortega kuma har suka nada tarik william saab ya mai gurbinta a da shi sab din nan babban jami'in kula da hakokin jama'a na venezuela ne amma amurka ta sha zarginsa a can baya da cewa ya kasa yawan na aikin na kare hakokin mutane to bayan da aka cire ta ne kuma gungun wasu sojoji suka toshe wata louisa ortega din hanyar shiga ofishinta yanzu kuma madugun jam'iyyar masu ra'ayin gurguzu na venezuela din diosdado cabello ya ce an kai wani hari da ya kira na ta'addanci akan wani barikin soja da ke garin valencia to sai dai kuma a sakon da ya kan dandalinsa na twitter cabello wanda shi ma dai yana cikin rukunin masu goyon bayan shi shugaba maduro ya ce sojoji sun sha kan wani al'amari shi al'amarin ya biyo ne bayan wani faifan bidiyo da aka watsa inda aka ga wasu mayaka a cikin kayan sarki na soja kuma dauke da manyan bindigogi suna kaddamar da bori a kan gwamnatin shugaban maduro ɗin a can jihar karabobo da ke wato inda shi garin valencia din yake a ciki to muna ba ku labaran duniyar nan ne fa daga sashen hausa na amurka a birnin washington dc Pakistan ta yi alkawari wato ta yi zargin Amurka da cewa ta watsi da zargin da Amurka take mata na cewa ita Pakistan ɗin wai tana tankaɗe da raira idan ta zo maganar ƙungiyoyin 'yan ta'addar da take kaiwa farmaki. Sannan kuma wai tana barin ƙungiyoyin 'yan tawaye suna amfani da ƙasarta wajen kawai makwabciyarta Afghanistan hare-hare. Mashawarci kan harkokin tsaro na Amurka HR McMaster shi ne ke gaya wata tashar talabijin ta amurka cewa gwamnatin donald trump tana son kasashe irin su pakistan su daina ba da wurare da kuma kayan aiki ga kungiyoyin ta'addanci irin su taliban ko kuma haƙƙani sai dai kuma kakakin ma'aikata harkokin waje ta pakistan nafis zakariya ya gaya wa nan gidan rediyon mu da amurka cewa ba haka abin nan yake ba ya ce pakistan ba ta nuna bambanci wajen fatattakar 'yan ta'adda ko waɗanne iri ne ya kuma ce kasar shi ba ta taba ba kuma ba za ta taba barin wata ƙungiyar mayaka ta yi amfani da kasar ta ba wajen kai wata kasa farmaki dama amurka da afghanistan sun dade suna zargin cewa pakistan tana yakar masu jayayya da gwamnatin wannan ƙasa kuma tana fatattakarsa da kyau ana kuma sai ta kyale ƙungiyoyin ta'addanci na kasa da kasa suna cankarinsu ba babbaka. to yanda wannan take faruwa kuma kungiyar tahrik taliban ta pakistan take kaddamar da mujallata ta farko ta mata zallansu da kuma take amfani da bikin wajen yin kira akan mata da cewa su zo su shiga kungiyar taliban din ta mayaka mata su sadaukar da kansu su yi jihadi labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu tsinduma cikin taskar rahotanninmu. Ƙungiyoyin kare demokuraɗiyya da kuma ma'abota kare zaman lafiya da yaƙi da cin hanci sun yi kira ga mayar da zuciya nesa ga dukkan al'ummar Najeriya su kauce abubuwan da ka iya tayar da zaune tsaye. Ga Nasiru Adam Hikaya da ƙarin bayani. da kuma yadda wata kungiya mai suna Zionist Federation karkashin jagorancin Benjamin Onwuka ta ayyana kafa kasar Biafra har ma da ambatar sunayen wasu da suka hada da 'yan arewa ta tsakiya a matsayin ministoci. Ga shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci don zaman lafiya injiniya Ahmad Zakarin Goroje ya dace dattawa daga kowane yanki musamman ma yankin arewa ta tsakiyar mai yawan kananan kabilu su kauce wa kalaman da za su iya barin baya da kura. Za ka ga cewa manya-manyan mukamai da 'yan arewa suka rike yawanci za ka ga cewa daga wajen arewa ta tsakiya din nan sun rike mukamai manya-manya sannan kuma an samu daga cikin su wa'inda suka rike kasar gaba daya da shekaru mafi yawa tunda baban gida ya shekara takwas janar yakubu gaban ya yi shekara tara sauran bangaren arewa din ba goyon baya suka bashi ne ya kai wannan shekara tara da ya yi a mulki ba babu wani bangaren da ya danne wani bangare ban yarda da wannan maganan ba inda aka zauna za a yi taro na abin da ya shafi arewa mai ya kawo inyamirai ciki inda inyamirai suka zauna suna taro akan abin da yake na inyamiranci za ka ga wani mutumin arewa ya je ko ka je ko raka za su yi amma a ce mu a arewa za a yi wani taro a kira inyamiri ya zo ya zama yana cikin wannan taron zan sake kira da babban murya matasa na arewa daga maiduguri zuwa niger daga kogi zuwa kano daga yola zuwa sokoto duk inda dan arewa yake in dai matashi ne ya santo gaba ta fi yawa a wajenmu. Igwe Martins ɗan kabilar Ibo ne mai aikin wayar da kan ribar dunkulalliyar Najeriya, inda ya ce talaka ne na kowace kabila zai sha wuya in an bar wannan guguwa. Yanzu an fito da political parties, zai ka gani chairman na Arewa, secretary Ibo, public relation officer Yarbawa, ka ce ana so magana raba kasa, ga su suna rudu suna ko ina suna murna, ka ce a raba kasa. Nasiru da shage maka wannan siyasa da kuma mu ba yaro ba ne, ko ka kira ni gobe abun da na ga maka jiya abun da zan gaya maka yau. Kuma suna da gaskiya akwai mutane a majalisa su je su zo na su gaya musu yawoci wanda suna majalisa ba za su yi da ba saboda mun san su igwe kai kana nufin masu kuɗi ko manya na ƙasar nan da suka daɗe suna harkar gwamnati kansu a haɗe yake kansu a haɗe yake a ibo in ka gani a ibo ya fi yi da da ɗan arewa nasiru ba nyamiri fa mai rike kudi nyamiri fa sai dai ɗan arewa ya e rike kudi nyamiri e, e kwana lafiya ba fa arewa da zai kwana ba arewa duka shi duka ba sai wani nyamiri wanda ina yi har rika a gindin shi da sunan kamfanoni zai kwana lafiya so yaya za a raba kasa ana wannan harka nasiru ba zai yiwu ba haka aka yi tun aka haife mu kuma haka kasan na yake kuma haka zai ci gaba hausawa dai kan ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki nasura da malika murar amurka daga abuja nigeria kasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya ne Toma da a da Nasiru a jamhuriyar Nijar kuma jami'in kawancen 'yan ba mu ne suka koka game da kasa shirya zaɓukan ƙananan hukumomi a ƙasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Zaɓuɓɓukan shugabannin ƙananan hukumomi na daga cikin jerin zaɓuɓɓukan da hukumar zaɓe Seni ta shirya gudanarwa a tsarin jadawalin zaɓen gama gari na shekarar 2016 sai dai bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar rokoki hukumar da ɓangarorin siyasar ƙasar ta Nijar a taron tantauna al'amuran siyasa sai NDP sun zo da shawarar ɗage wannan zaɓe domin a cewarsu ba su kammala shirya wannan fafatawa ba matakin da ƙawancen jam'iyyun 'yan ba ruwanmu ya ce ya fara kai masa iya wuya. ga kakakinsu ambali dodo kakin aje zaɓe na 2016 ai Nijar ba ta cika matsalolin kuɗi to me yasa bayan wannan zaɓe da an kai za a ce Nijar ta shiga cika matsalolin kuɗi sai su gaya muna ina wannan arziki na Nijar sun kasa shi yau a ce zaben ƙananan hukumomi a ce yau Nijar ta kasa yin shi ai ka san ku babban bakin ciki ne cewa da wai rajista na zaɓe bai da kyau alhali da shi ne an ka zaɓe su wannan ba hujja ce ba. Matakin da shugaba Isu ya ɗauka a tsakiyar watan Yuni don ɗage zaben cike gurbin ɗan majalisa mai wakiltar Maraɗi wata hujja ce da jam'iyyu 'yan ba ruwanmu suka ce alama ce jam'iyyar PNDS mai mulki na gudun shan mummunan kaye. Bai son a zo a yi wannan zaɓe babu hujja kaga kenan ya taka kundin ƙasa tunda gwamnati bai da incin ya tadda wannan zaɓe kaga ya nuna muna cewa da lalle gwamnatin ganin Nijar yau tsoron ya je zaɓe a kada shi sun kasa shi yasa muka ce don Allah don Annabi su yi murabus tun ba su kai Nijar inda to amma fa wani kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya Asmanu Muhammadu ya shure wannan zargi zancen zaɓuɓɓukan nan duk jam'iyyoyi waɗanda suke iya kawo wa ɗan kwansaye ko mayar an tattauna da su a fada fara minista bisa taron wanda ake cewa CNDP. mun amince mu dukkanmu a yanzu ba iya shi saboda matsaloli na tattalin arziki wanda shahi duniya gaba daya sannan shugaban kasa doka ta ba shi izini duk wannan kwansaye idan suka kai wata shidda ana iya kara masu har yanzu wata shidda har lokacin da za a tiya sabuka satar mata da yaran nan 'yan jihar difa kimanin 39 waɗanda boko haram ke ci gaba da garkuwa da su tun a ranar biyu ga watan yulin jiya wata alama ce da ke nunin an gaza wajen tabbatar da tsaron ƙasa in ji jagoran ƙawancen jam'iyyu 'yan ba romu dr adal rubaid in wani ne can ƙasar nasaru aka yi wata attack ta terrorist da gudu shugaban wannan ƙasashen har da namu suke tahiya su je su yi ta'aziyya nan mu an ka bai kamata ba a yi shuru bisa wannan magana ya kamata president ya huto ya gwada tausayi ga wannan abu to ya ɗaki shi yasa inda ruwa suke yoyo shugaban ƙasa shi a shugaban ƙasa kuma shi ya san matsalolin ƙasa shi ya san da ƙasa take ciki kowa ya ji shekaran jiya rana uku ga wata na ut shugaban ƙasa message a la nation da wannan zanci ya fara a baya bayan nan kawancan FRDR na jam'iyyun adawa ya zargi shugaba Isuhu da laifin cin amanar ƙasa domin a cewar su rashin shirya zaben cike gurbin dan majalisa mai wakiltar maradi tamkar bijirewa umarnin kotun tsarin mulkin ƙasa ne sai dai kan wannan zargi har yanzu ba wata amsa a gwamnatance ko a jam'iyyance sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gai da Sule, daga jamhuriyar nijar kuma sai mu koma makwabciyar ta najeriya inda gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin dashen itatuwa domin shawo kan matsalar kwararar hamada a jihar gombe ga abdulwahab da karin bayani karamin minista a ma'aikatar muhalli na tarayya ibrahim usman jibrin shine jagoranci shirin dashen itatuwan wanda aka gudanar a garin bojude da ke karamar hukumar kwami a jihar gombe jihar gombe tana daya daga cikin jihohin da suke fuskantar bakarin gurgushewar hamada shi yasa muka zaɓi gombe gwamnati kuma ta yadda kuma gode musu a najeriya ana da ƙasa wanda yake yawanci gurgushewar hamada na mana illa shin a gwamnatance menene gwamnatin tarayya take don wayar da kan jama'a kamar da ka ga mun taso tun daga Abuja da zo da da haɗin kan eh, gwamnatin jihar Gombe. To akwai wani abu daga ƙarshe kenan wanda kuka shirya na musamman? Eh mun shirya baiwa mutane iri da yawa wanda za su shuka ga ƙara tallafa muhalli kuma za mu ci gaba da yin haka. Gwamnan jihar Gombe Alhaji bayan Hassan Dan Kwambo Talban Gombe ya jaddada muhimmancin yaƙi da kwararowar hamada to kamar yadda kuka gani mun taru domin kina na dasa itatuwa wadda gwamnatin tarayya take jagoranta a cikin Gwamnati state tare barazana ta hamada da kuma sauran matsaloli da suke tattare da irin bayan shuka mun zo ne mu faɗakar da al'ummarmu na buƙatan dasa itatuwa da rashin sare su kuma mun zo ne domin mu tabbatar wa gwamnatin tarayya da sauran gwamnatoci da waɗansu ma duka cewa mu gwamnatin gombe a shirye muke domin mu tallafa wurin kowane irin kudiri eh, gwamnati ta yi wadda zai taimaka mutanenmu a cikin gombe state. kwamishinan ma'aikatar muhalli na jihar gombe hajiya sa'adatu sa'ad mustapha alkebbar kattingo ta ce ana kokari domin samarwa talaka da makamashi mai sauki domin hana sada itatuwa barkatai ana duba abun da ko ka talakan da yake ƙauye zai same shi kuma zai iya amfani da shi akwai wannan muna ka kasan dai rana ba sayansa za ka yi ba sannan kuma shi wannan da rake shi ma abu ne da ake zubarwa can dai ba amfani ma ake da shi ba da aka gano amfanin shi ta wurin wannan cooking stove ɗin ba sannan kuma akwai wani stove shi ma irare kamar kwaya uku in aka saka zai iya dafa abinci da yakan zo da tukunyan shi ne sai yakan iya dafa abincin mutane hamsin a gida. Alhaji Babayo Aliyu Usman shine shugaban kungiyar Jewel Habitat da ke yaƙi da gurɓatan muhalli ya bayyana gudunmawar da za su bayar a wannan fanni. Jewel Habitat tana kokari ta ga ta wayarwa jama'a kai to su fahimci eh, gujewa gini akan hanyar ruwa da kuma dasa bishiyoyi da kuma kamar eh, haɗe na yake eh, zuba shara a cikin kiran mutane suna zuba shara a cikin incinerators ba a cikin kwalbatoci da kuma hanyoyin ruwa da zai blocking ba. Alhaji Abdullahi Isa shugaban masu sana'ar bola jari a jihar Gombe ya shaida mini irin hoɓɓasar da suke yi don kare muhalli. Kullum a cikin kare muhalli muke domin sana'ar mu ma da ka gani din nan gaba ɗaya ka cokal ɗinta ta kare a wajen kare muhalli ne. kuma ta har kiwon lafiya duka tana ciki wani matashin dan siyasa shafiu idris ya ce sare itatuwa a wasu kasashen laifi ne to sare itatuwa saboda waɗansu kasashe baka isa ka je ka cire ko da gindi ɗaya na bishiya ba ma in ka cire doka ne kama ka za a yi amma mu a ƙasar nan haka ake bari a yi ta cire su ba bisa ka'ida ba sannan kuma ba a dasa su to lalle fa wannan abu muna daga muna cikin barazana ba na wasa ba Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya a gayi da Abdulwahab a jihar Oyo kuwa rundunar 'yan sandan jihar ce ta gabatar da wasu 'yan fashi da ta kama ga manema labarai wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani. rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta gabatar wa taron manema labarai wasu masu aikata laifuffuka su goma ciki har da 'yan fashi da makami kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo mr abeodun odude ne ya gabatar wa taron 'yan jarida masu aikata laifuffukan a yadda kwatar 'yan sanda da ke elele ibadan it is for citizens to express some fears criminal activities we that we are determined to by insulating the state Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce yawanci kusan al'ada ne ga jama'a su rinka yin fargaba kuma su suna jin tsoron masu aikata laifuffuka amma muna baiwa jama'a tabbacin cewa babu wata fargaba domin 'yan sanda za su tabbatar da hana aikata laifuffuka a faɗin jihar Oyo. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya bukaci jama'a da su haɗa kai da jami'an tsaro don tabbatar da cikakken tsaro a faɗin jihar. Daya daga cikin waɗanda ake zargi da aikata laifuffukan shagun dabirgwe ya amince da aikata laifin. After I left ya ce ya zauna a gidan wani mutum a bara a Legas. Bayan shekaru hudu ya koma gidan a Legas, bai same shi ba. Ya tafi kasashen waje da yake ya san inda yake ajiye makullan gidan sai ya ɗauka ya buɗe gidan gidan ya kwashe kayayyakin gidan kafin a kama shi a Ibadan. Ababen da an ka samu ga waɗanda ake zargin don haɗa da bindigogin gargajiya biyar, harsasai, motoci da babura da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a nigeria. a gai da Hassan Umar tambuwal To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti da ɗaya na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo. A cikin shirin namu na wannan makon shugaban Amurka Donald Trump na shirin sanar da wani ƙudurin doka wanda zai daƙile adadin mutanen da ke shiga ƙasar bisa ka'ida. da tsaurara matakan mallakar katin izinin zama na dindindin a kasar wato green card sannan za ku ji cewa bayan da aka samu wani dan hargitsin sauyin mukami a fadar shugaban kasar ta amurka shin ko yanzu gwamnatin ta trump za ta samu daidaito bayan watanni shida da shugaba trump ya kwashe yana fuskantar matsaloli sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani To a farkon makonnin ne fadar shugaban Amurka ta White House ta buɗe wani sabon babun shugabancin ma'aikatanta a ƙarƙashin jagorancin General John Kelly mai ritaya wanda Trump ya naɗa a matsayin sabon shugaban ma'aikatan fadar White House bayan da ya jagoranci ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. A lokacin naɗa Kelly, Trump ya jaddada taken nan nasa na farfado da martaba Amurka. Za mu yi aiki tukuru, za mu farfado da martabar Amurka, komai ya ta'allaka ne akan farfado da martabar Amurka abinda za mu yi kenan. great again. That's what we're going to do. Shi dai Kelly shi ya mai gurbin Ryan Priebus wanda suka yi sa'insa da Anthony scramucci wanda shi ma Trump ya sallama kwanaki kaɗan bayan da ya naɗa shi a matsayin daraktan yaɗa labaran fada ta White House. Naɗin da ya sa shi scramucci ya yi ta koɗa shugaba Trump. I love the president. Ina son shugaban. An dai kori scramucci ne a ranar Litinin ranar da Kelly ya fara aiki wata alama da wasu ke ganin na nuna cewa da gaske ke yi wajen kawo ƙarshen yamutsin da fadar ke fuskanta tsawon watanni shida da suka gabata chris whipple wani marubuci ne da ya taɓa rubuta littafi kan muhimmancin shugaban ma'aikatan fadar white house you can't run the white house Ba zai yiwu mutum ya shugabanci fadar White House kamar yadda za ka tafiyar da ragamar kula da kamfanin rukunin gidaje da ke Manhattan ba, saboda yawan masu ba da shawara da ke zuwa suna tafiya, ba tare da takamaiman wani da zai rika ba da umarni ba, ko kuma wani da aka nada domin tabbatar da aiwatar da manufofi. To sai dai duk da wannan hatsaniya da ke faruwa a fadar ta White House, shugaba Trump ya yi kimimin cewa babu abin da ke faruwa a fadar. cikin watanni shidan da ya kwashe yana mulki shugaba trump ya fuskanci matsaloli da dama da suka hada da raguwar farin jininsa a idan jama'a da kuma binciken katsalandan din rasha baya ga haka trump ya fuskanci turjiya daga 'yan majalisar dokokin kasar waɗanda suka yi watsi da shirin sauya dokar da ke tafiyar da tsarin kiwon lafiyar kasar sai dai duk da haka trump ya ci gaba da kokarin jan hankulan magoya bayansa kuma da yawa daga cikinsu suna ci gaba da kasancewa tare da shi Akwai buƙatar mu goyi bayan shugaba Trump yana iya bakin ƙoƙarinsa. Wasu masu fashin baki na ganin watakila Janar Kelly ya yi yunkurin takawa shugaba Trump burki musamman kan yawan shiga shafin Twitter da yake yi yana aika saƙo. Kyle Kondik malami ne a jami'ar jihar Virginia. Idan har zai yi kokari ya samu natsuwa, ina da yaƙinin cewa jama'a za su yafe mai amma kuma ba mu ga hakan ba a cikin lokacin da ya kwashe yana shugabanci. Yanzu dai za a tsaya ne a ga irin yadda tafiyar Trump da Kelly za ta kasance a kwanaki masu zuwa, yayin da Trump wanda shine shugaban Amurka na 45 ke kokarin neman bakin zaren tafiyar da kasar bayan watanni shida da ya kwashe yana tagatagar gudanar da mulki. to a dai bangaren kuma shugaban amurka donald trump ya goyi bayan wani kudurin doka da zai rage adadin mutanen da ke shiga kasar bisa ka'ida tare da haɗin kan wasu sanatoci 'yan jami'ar republican biyu da suka tattauna da shi a fadar white house a farkon shekarar nan sanata tom cotton da david perdue suka gabatar da wani kuduri da zai rage adadin baƙin da ke shiga ƙasar daga miliyan 1 zuwa 500 a kowace shekara ƙudurin dokan har ila yau zai nemi a rage adadin 'yan uwan bakin da ke shiga ƙasar. da kawo ƙarshen shirin tambola na lottery da kuma tsaurara matakan mallakar katin zama a amurka na dindindin wato green card Wannan doka za ta nuna yadda muke a Amurkawan da ke faɗi tashi a rayuwa. To sai dai tuni wannan yunkuri janyo kace na ce inda wasu suke kallon matakin a matsayin na nuna wariya. Amma wani babban jami'in fadar White House Stephen Miller ya musanta wannan ikirarin. The, the notion that you think that a racist bill Ikirarin da kuke yi na cewa wannan mataki ne na nuna wariyar launin fata ba daidai ba ne, kuma cin fuska ne. Gaskiyar maganar ita ce, adadin mutane da aka haifa a nan waɗanda asalinsu baƙi ne ya ruɓanya tun daga shekarar 1970. Kuma tsarin nan na ba da katin izinin zama na dindindin wato green card shi ne ba da wannan damar. Amma Sanata Lindsey Graham, wanda kusa ne a jam'iyyar Republican, ya wallafa a shafinsa na twitter cewa idan wannan kudiri ya zama doka zai shafi tattalin arzikin jiharsa ta north carolina wacce ta dogara da gudunmawar da baki ke bayarwa to masu haro da aka makawo karshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To da la'agai da Muhammad kafin makarkare shirin ga Aliyu ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. gare su kafin a tsinke mu a farko wato mun so ba labarin cewa kungiyar tahrik taliban ta pakistan ta kaddamar da mujallar ta farko ta mata zallansu inda take amfani da bukin wajen yin kira akan mata da su zo su shiga cikin kungiyar mayakan ta mata su sadaukar da kansu ga yin jihadi ita dai wannan mujallar an rada mata sunan sunat kaulaha wanda aka ce sunan wata jaruma ce da aka yi lokacin zaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad a duniya ana kuma ganin kaddamar da wannan mujallar a matsayin wani sabon yunkurin kungiyar Taliban rashin Pakistan din wajen kaiwa ga miliyoyin matan Pakistan da ganin cewa ta janyo ra'ayinsu su zo su shiga cikin gwagwarmayar da kungiyar ke yi sannan rundunar sojan amurka ta ce ta haƙura za ta watsi da kokarin da take na neman sauran sojojin amurka guda uku da suka salwanta bayan da jirgin saman su ya faɗi a cikin teku a ƙasar australia jiya asabar an da ci sa samu sauran sojojin kundin bala su 23 da ke cikin wannan jirgin wanda samfurin mv22 osprey ne da ya auka a cikin teku to masu mu da wannan kuma ka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin yanzu amadadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma shuba hero diodo ne wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr santos nisar fila hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa salamu alaikum